a taro ne wadda ba a jima sosai da soma shi ba taron farko da aka yi wannan shine ladin na uku kenan da za a yi da ake yi wanda an yi a Beijing aka zo aka yi a Afirka ta kudu yanzu kuma an koma ana yi a Beijing din. So muhimmancin taron shine haɗa kasashen Afirka da ƙasar Sin waɗanda dama sun jima suna harkar ciniki su to makasudin abin da duka dama akan maganar harkokin kasuwanci ne yayin da su kasashen afirka suke neman kasar da za ta iya tallafa musu ba tare da gindaya musu wasu sharuɗa ba kamar yadda kasashen yammacin duniya suke musu ita kuma china a matsayin da ta take taso wato damu ita take tasowa kamar da su suke faɗa amma mu a wurin mu ta riga ta taso to suna da masana'antu kwarai da gaske ko ina kowane ƙauye kowane gari a masana'anta to waɗannan dindin masana'antu na china suna neman ɗanyen kayayyaki kuma ɗanyen kayakin nan a nan afirka ake samun ga ɗaya kenan na biyu kuma kayakin da suke da yawancin kamfanonin china wato abin da kira medium matsakaita ne da ƙananan masana'antu to kayakin da suke sarrafawa kamar su takalma ne su riguna su irin waɗannan abubuwa da na bukatun yau da kullum to babu wata kasuwa take bukatan waɗannan kamar kasashen afirka to dole ne a nan china ta nemi kasashen afirka su haɗa kai kaga mu muna neman su su suna neman mu sannan abu na uku kuma shine akan samu sabani kullum tsakanin China da kasashen yammacin duniya ta fuskar yancin dan adam akan samu sabani ta fuskar e, diplomasiya to idan kasashen yammacin duniya suka yi wa kasar Sin ca to kasashen Afirka da sukan kasance mata kamar matara masu tare daga cikin waɗannan abubuwa na harkar diplomasiya ɗin idan an zo kada ƙuri'a su sukan taimaka mata suke kada kuri'a ɗin to kaga kenan dukkan bangarorin suna bukatan junan su wannan shi yasa ma aka shirya wannan taro ɗin a lokacin shugaba hujin Jintao aka fara yin wannan wato aka fara yin wannan taro ɗin. Wasu ƙasashen Turai irin su Jamus da Burtaniya dan tsakanin nan na ta rigirgen zuwa nahiyar Afirka su ma, kamar yadda China ke neman karfafa dankon zumunci da afirka Ko ya kake kallon wannan? A ai wato abin ne wanda yake yanzu duniya ta canza in ba ka yi ne ba ni wuri. idan wasu shugabanni suna kiran mu cewa mu ba mu wuce salga ko shadda ba suna ganin mu wani tarin juji ne kawai to wasu kuma suna ganin mu cewa mu lallai abokan tafiya ne ba su kira sunan shugaban da su kiran mu da sunaye cikin Najeriya da sunaye daban-daban ba sai kenan na biyu kuma idan kasashen yammacin duniya suka zama ba su tallafa wa Afirka ba sai sun danganta taimakonsu da wani abu wanda ya jiginci abin da suke kira yancin dan adam ko wasu abubuwa na cinikayya da sauransu su ya maka wasu da kuka kai darajar kuɗinka ko ka yi wasu abubuwa da waɗanda suke sakamakon abin da ka aikata ba kai ɗan afirkan zai maka amfani ba sai su kasashen yammacin duniya su za su mura da shi to ga china ta ce a ah, ita ba ta bukatar wani a sharuɗa saboda haka jamus ta zo eh, na ingila ma ta zo wasu ma da su zo duk saboda suna ganin cewa yanzu mu a afirka in ba a yi in ba da mu ba akwai masu yi da mu in kada ganin cewa mu ba mu cancanta ba mu kai ba to a kowane ganin cewa mun wuce nan ma saboda haka ko dai su zo ne a tafi da su ko kuma a tafi ban da su saboda haka irin halin da ake cikin domin su sun dauka cewa mu afirka ba mu da wani abin da za a iya da mu sai da ba mu taimako a ka mana maganin cutar aids a ka mana gudumawa muna yaki yaki da sauransu ba sa ɗaukan mu a matsayin abokai na tafiya. Dr. Balarabe Shehu Illaila muna godiya da samun wannan tattaunawa.